ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كو إنا كبتا يا كي ونا النبي كما كي نفي to ka fuskanci nahiyar masallacin harami haka ma ku ma muminai ku fuskanci nahiyar masallacin da fuskokinku idan za ku yi sallah saboda kada ya zama mutane suna da wata hujja a kanku sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu za su tabbata a kan taurin kansu suna kafa muku hujja da raunanan hujjoji don haka kada ku ji tsoron su ku ji tsoron ubangijinku shi kadai ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana hakika Allah ya shar'anta muku fuskantar alƙibla don ya cika muku ni'imarsa a gare ku ta hanyar bambance ku daga sauran al'umma kuma don ya shiryar da ku zuwa ga alƙiblar da tafi sauran mutane.